أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu muna karshen suratul zukhruf jiya mun tsaya aya ta 67 yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta 68 inda Allah ta'ala yake cewa ya ibadi alaikum يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وبنجي سبحانه وتعالى رانا القيامة زي كرابين سنقري wato أن wanda suka yi imani a nan duniya kuma suka ji tsoron Allah a lokacin da kowa yana firgice bayan an yi tashin alkiyama Allah ta'ala zai kira bayan sai ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikumul yawma babu tsoro yau akan ku ba ku da wani tashin hankali wala antum tahzanun kuma ba za ku yi wani bakin ciki ba yau ranar farin cikin ku ne ba za ku yi bakin cikin rabuwa da duniya ba alladina amanu bi ayatina ubangiji ta lafi masu samun wannan su ne wanda suka yi imani da ayoyin mu alqur'ani wa kanu muslimin kuma suka kasance musulmi su ne Allah ta'ala zai kira ranar alkiyama ya ce yau ba ku da razani kar ku ji tsoron shiga wutar jahannama ba za ku shiga ba sannan ba ku da bakin ciki kar ku yi bakin cikin barin duniya abin da za ku tarar a yau din ya fi duniyan daɗi wato shine aljanna rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa ne ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara ku ji waliyan Allah subhanahu wa ta'ala babu tsoro a tare da su sannan kuma ba su da bakin ciki in an yi tashin alkiyama saboda abin da suka tarar din wato ya fi duniyan daɗi to su wane ne waliyan Allah ubangi ta lafe waɗanda suka kasance suna da imani sannan kuma suna jin tsoron Allah duk mutumin da ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama musulmi sannan ya ji tsoron Allah yana jin Allah sau da kafa to wannan waliyin Allah ne wa kullu mu'minin taqiyin fa huwa lillahi waliyu duk mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne sai dai wani takan ta wani ta ɗara ta wani idan mutum ya fika tsoron Allah to ya fika wani taka wannan kuma saboda ubangiji ta ala ce inna akramakum inda Allah ya tsaka wanda ya ku wanda ya fi ku daraja a wajen Allah ta'ala shine wanda ya fi ku tsoron Allah saboda haka kowa gurgudun tsoron Allah ta gurgudun wani takansa to irin wa'annan masu imani da tsoron Allah sune ubangiji ta'ala zai kira rana kiyama ya ce ya ku bayina kada ku ta tada hankalinku wannan birkita ta ranar tashin alkiyama ba ta shafe ku ba babu tsoro a tare da ku sannan kuma yau babu bakin ciki a tare da ku ba za ku shiga cikin wani hali na tsanani ba ko kuma cikin azaba ba abin da za a ce muku shine kudu kudu jannata ku shiga aljanna antum wa azwajukum da ku da ire-irenku tuhbaruna kuna abun farantawa rai ku shiga aljanna da ku da dukkan wanda ya yi imani ya ji tsoron Allah ba za a ɓata muku rai ba kuna cikin farin ciki da walwala haka za a gaya bayan Allah na gari antum wa azwajukum haka mafi yau malamai su fassara rai, da ku da ire-iren dangin ku masu irin imanin ku da tsoron Allah ku kenan duk wani wanda ya imani ya ji tsoron Allah rana alƙiyama za a ce shiga aljanna ba shi da fargaba ba shi da tashin hankali wasu malamai suka ce abin da ake nufi da antum wa azwajukum ku da matayenku ku shiga aljanna da ku da iyalanku wannan kuma wannan fassara yana da goyon baya daga ayoyin alkur'ani daban-daban idan aka sa mutum a aljanna matukar matarsa tana da imani ita ma za a sa ta don idan ya shiga aljanna ya laluba bai ga matarsa ba hankalinsa zai tashi to dan aljanna kuma bai da takin hankali bai da bakin rai sai a kawo masa matarsa ne da ƴaƴansa da iyayensa gaba ɗaya a haɗa masa da zai shiga cikin damuwa da ɓacin rai ina iyayena suke ina ƴaƴana ina matana ba matukar suna da imani wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa ina sabal jannati yawma fi shughulin Fatihun. هم wa في fi zilalin alal ara'iki للي تبت tabbas yan aljanna a yau وتصنع alkiyama wato suna cikin jin daɗi suna walwala da su da matayensu a cikin kuma suna kan gadajensu suna kishingide suna jin daɗi suna kusa haka Allah ta'ala zai haɗa mutum da iyalensa ya walwala a cikin aljanna amma idan yayi imani ya ji tsoron Allah wanda bai yi imani ba bai ji tsoron Allah ba mun faɗa a tafsirin da ya gabata cewa za a riba a shi da iyalansa yayi a ma iyalansa nasa su tafi wuta a je a riba su a cikin wutan babu mai gani kowa ko kuma iyalin nasa in suna da imani su tafi aljanna shi kuma ya tafi wuta saboda kafurcinsa da rashin tsoron Allah to ubangiji ta Allah haka yake wa bayinsa gata in sun yi imani sai ya sa su a aljanna kuma ya sa su ceci iyalansu da iyayensu da iyayensu gaba ɗaya saboda aljanna ta musu daɗi ba su da wani tunani ba su da ɓacin rai ba su da wani damuwa dan aljanna bai da damuwa Allah ya mu aljanna sai Allah ta'ala ya ce min عليهم wa من wa وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وبنجي تعالى يطاف عليهم بصحاف سوء الجنة bayan Allah na gari ba sun shiga aljanna za a dinga kewaya su bisi hafin wato da ainihin akushi shine abun kwanon cin abinci min zahabin na zinari wa akwabin da kuma ainihin kofi kofi na azurfa haka za a dinga kewaya su ko kuma kofi na zinari wato abincin da za su kwanon da za su ci abinci da shi a aljanna na zinari ne kofin da za su sha ruwa da shi a aljanna kofin zinari ne haka Allah ta'ala zai mutu wannan gata a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka kuskura ka ci abinci da kwanon zinari ko ka sha abin sha da kwanon zinari wannan an haramtawa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi a nan duniya manzon Allah yake wannan na kafure ne a duniya ko kuma sai kun je lahira a aljanna ku yi amfani da shi to zaka ba a yadda ba alfahari ya yi yawa yau a ce abun shanka kwanon da kake cin abinci zinari ne kuma ko namiji ko mace an haramta musu wannan ko kwa ko kofin da kake shan ruwa da shi a ce na zinari ne ko gadon da kake kwanciya a kansa na zinari ne daɗin ya yi yawa alfaharin ya yi yawa wannan sai ka je aljanna in Allah ya sa ka da rai haka nan manzala su kuma ce kar ku sa tufafin alharim wani tufafi ne mai laushi wanda in ka sa shi a jikinka za dinga jin wata ni'ima mai daɗi to shi ma daɗin ya yi yawa ba irin na duniya ba irin daɗin aljanna ne sai ka je aljanna ka sanya shi amma kafirai sun ga dama su sa saboda su iya daɗin da za su ji kenan na rayuwarsu duniya amma a aljanna ba su da rabo ko da rafi ubangiji ta ya ce yan aljanna za a dinga yawo ana zagaya su da azurfa da ainihin kofi na binari, da kwano cin abinci na binari. sannan ba wai emtin bane wa'annan kwanukan ko wa'annan kofunan wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikinsu akwai dukkan abinda mutum yake sha'awa wato duk abin da mutum yake sha'awa na kayan marmari wanda za ka cika ji daɗi akwai a cikin wannan kofin har malamai suka ce idan yanzu kai kwaɗayin abarba sai aka matse maka ruwan abarba aka sa maka a kofi ka ɗauka za ka sa a bakinka sai kuma kai sha'awan goba ba abarban ba to wannan ruwan abarban sai zama ruwan goba sai ka sha ba wai a za a ce to ka mai da wannan bari a miƙo maka wani ba shi ne zai canja abin da kake so duk abin da kake bukata nono kai kai sha'awa sai kuma ka fasa kafin ka sha gashi nan a hannunka sai kace zuma kake so kawai nono sai ya zama zuma shikenan sai ka sha za ka nema aljanna ba a fatan ta da ko sai irin nema wa fiya ma tashtahihi al-anfus duk da ran mutum yake so yayi sha'awansa zai samu a aljanna sannan wa talaffu al-ayun da kuma dukkan da. ido in ya gani zai ji daɗi abubuwan kallo na sha'awa dukkanin su suna suna aljanna da abun da ka sani a nan duniya da abun da baka sani da abun da ka ji labarin sa da abun da baka ji labarin sa don ubangiji ta ala ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayuni jaza'an bima kanu ya'malun mutum bare ma iya sanin me aka koye masa ba na jin daɗi da farin ciki a lahira sai ya je lahiran tukunna ya gani sakamako ne kuma na sababin aikin da a duniya sai ka yi aiki sai ka ji tsoron Allah bayan imani da Allah subhanahu ta'ala annan ka samu wayannan abubuwa abubuwa ne na rayuwa na jin daɗi sannan Allah ta'ala ya ce wa antum fiha khalidun sannan kuma za ku dawwama a cikin aljanna din da za a dan jin daɗi ne na lokaci za ka fita to daga babakin ciki zai biyo baya amma har abadan abada kana cikin wannan jin daɗi ka ci abin da kake so ka sha abun da kake so ka kalli dukkan abun da kaga dama wanda za ka gani da idon kai baka sha'awa komai in kai sha'awansa zai zo maka ne kawai ba sai ka neme shi ba kana sha'awansa a ranka ba sai ka ce a kawo mini ba zai zo maka kawai haka nan za a dinga yawo ana yi wa mutane hidima mutum zai dawwama a ciki har abadan abada kuma cikin jin daɗi babu ranar da daɗin zai kare wannan kamar yadda ubangiji ta ne yake inna hadha la rizquna ma lahu min nafa arzikin aljanna wannan arzikin mu ne bai da karewa ba zai taɓa karewa ba har abadan abada kana nan kana cikin ni'ima to mutum ya zaɓi ni'iman da ba za ta kare ba kada ni'iman da za ta kare ta rute shi da je ta ta shi ta hana shi neman lahiransa wannan ni'ima ne na ɗan lokaci ko shekara dubu nawa kai dai za ta yanke